To har yanzu dai muna nan a cikin littafin auren zumunci wanda Rahama A. Muhammad ta wallafa. Kuma idan masu saro za su tuna a shirin da ya gabata mun kwana ne inda muka ji Alhaji Bashir mahaifin Fatima yana gaya wa matarsa momi cewa ni abin da ya fi damuna shine yanzu ya zan yi da Alhaji Lado mahaifin Khalifa. me zan ce da shi a kan wannan abun da ya faru ni shi ne babban abun da ya fi damuna shin da wani ido zan kalle shi hanna iya faɗa masa wannan maganar muka ji hajiya mami ta ce alhaji lado yana da hankali da tunani na san ba zai yi zargin ka ba kan wannan abun da ya faru saboda ya san halin 'ya'yan yanzu sai a hankali idan suka kafe a kan abu sun kafe kenan alhaji bashir ya ce shi kenan yanzu ina ita fatiman take a jamumi ta ce tana ɗaki alhaji bashir ya ce a kira masa ita a jamumi ta ce to ta miƙe ta je ta kira fatima to nan ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba fatima tana kwance a ɗaki ta same ta ta ce mata ta zo in ji abbanta fatima ta ce to ta ɗauki hijabinta ta saka ta tafi ɓangaren mahaifin nata ta yi sallama ta shiga ɗakin ta gaida abban ya amsa falon ya yi shiru kamar babu mutum a ciki sun kai mintuna goma haka kamar alhaji bashir ya kira sunan fatima cikin kakkausan murya ya ce fatima kin ban mamaki a zatona na yi tunanin ke ce za ki share min hawaye na ke ce fa kaɗai 'yata ban taba tunanin akwai abin da zan sa ke ke min shi ba eh ke kaɗai na mallaka a duk duniya a matsayin gudan jini na ba irin gatan da ban nuna miki ba fatima amma yau gashi an waye gari na sa ke min abu kin umarni na yanzu abin da kika yi kin kyauta kenan haba fatima za mu baki abin da zai cutar da ke ne a matsayinmu na iyayenki ma tun da kin fi son hakan zan baki abdullahin ki aura tun da shi kike so cikin kuka fatima ta ce abba ka yi haƙuri ba laifi na ba ne ni ma na so in tursasa zuciyata don ganin na auri kalifa don ganin na bi umarnin ku hakan bai samu ba to don allah abba da momi ko yi haƙuri ku yafe mun a jamomi ta ce babu wani zancen yafiya da za mu yi miki mun ce da ke ga abin da muke so kin bin umarninmu to ya kike so mu yi miki fatima ta fashe da kuka da ta ji abin da momi ta ce mata ta ce don allah momi ku ce za ku yi fushi da ni ko ya haƙuri alhaji bashir ya ce a ah, ba wani magana fushin da za mu yi da ke komai ya wuce a wajenmu ta shi ke tafi fatima ta ce na gode abba da momi suka yi mata shiru ba su ce da ita komai ba to fatima tana shiga ɗakinta ta kama tsalle tana murna allah ya cika mata muradinta ba makonni biyu iyayen abdullahi suka kai kuɗin aurensu gidansu fatima amininsa alhaji tijjani ya amshi kuɗin auren ma domin shi alhaji bashir ya ce shi ba zai tsaya ya amshi kuɗin auren nata ba don haka ya wakilta alhaji tijjani ya amsa ranar da aka kai kudin auren nan take aka tsaye da lokacin biki watanni biyu aka sa ranar muna a wajen fatima ba a magana shi ma kansa ango ba a bashi a baya ba wajen nuna farin cikinsa abin mamaki lokaci guda fatima da abdullahi sun shaƙu da juna sosai soyayya suke yi mai tsafta shi ma kansa abdullahi ya kamu da son fatima har yake tunanin idan aka raba su da fatima zai iya fadawa cikin wani mawayacin hali ko da yaushe addu'a yake yi allah ya kawo lokacin auren shi da fatima sharrin da zai raba auren su ubangiji allah ya kau da wannan sharrin ita ma fatima addu'a da take yi kenan a kowane lokaci allah ya kau da sharrin da zai raba aurenta da abdullahi to yau ma abdullahi ya je wajen fatima suna zaune suna hira sai waya abdullahi ta kama kara ya duba sai ga mutuminsa ne abdulsamad ya bugo masa waya ya ɗaga kiran ya ce mutumina ya aka yi ya ce wai don allah ina ka shiga ina ta neman ka babu labarinka tun ɗazufa na zo gida aka ce baka nan kuma na bugo wayar ka ta ƙi shiga sai yanzu na samu abdullahi ya ce masa gane a wajen uwar gida ya aka yi ne abdulsamad ya ce iye lalle abdullahi ka ce na nuna maka hanya shi ne ka tafi ka ko labari babu ai shi kenan abdullahi ya ce ai ko yanzu kana iya zuwa ban hana ka ba ya ce na kina zo din ya ce to shi kenan ka huta kar ka zo ka yi wa kanka da ka zo ka ci kayan daɗi baka ga kayan liyafar da fatima ta haɗa mun ba abdulsamad ya ce au kai ne sabon cin dina don ni ba yau na fara ba me farida ba ta haɗa mun ya ce oh dai na san ko za ta haɗa maka ba kamar wannan ba na wani daban ne abdulsamad ya ce hmm, abdullahi kenan wato an koyar da kai abu har ka zo kana so ka fi malamin naka iya karatu ho abdullahi ya yi dariya ya fahimci manufarsa don haka ya ce a baka ji masu karin magana ba sun ce magaji mafi hmm, za ta yiwu idan malam ya koyar da ɗalibinsa karatu ɗalibin ya zo ya fi malamin ilimi an sha yin haka sau da yawa ma abdulsamad ya ce e, kuma wannan haka yake idan da sabo sun saba don duk lokacin da abdulsamad da abdullahi suka haɗu sai sun yi wannan 'yar tsokanar to a haka lokacin bikin su abdullahi yake ta gabatowa ana ta faman shirye-shirye wata rana da safe ranar litinin da misalin karfe goma na safe sai ga wasu mata sun zo gidan alhaji ahmed suna zuwa suka tsaya a bakin gate suka tambayi mai gadi ko mai gidan yana nan mai gadi ya ce gaskiya alhaji baya nan don da asuba ya fita suka ce masa ko ya san inda ya je ya ce wallahi bai sani ba amma ga ɗansa can bari a kira a tambaye shi a ji ko ya san inda alhajin ya tafi mai gadi ya je wajen abdullahi ya kira shi ya zo bayan ya zo wajen nasu suka gaisa da shi mai gadi ya ce masa ya labai waɗannan matan ne suke nema alhaji abdullahi ya ce musu ayya wallahi abba baya gari suka ce ina ya je ya ce musu ya yi tafiya ya tafi kwatano suka ce kuma zai daɗe ko ya ce to wallahi ban sani ba amma ina tunanin ba zai wuce kwanaki uku ba ku shiga cikin mana hajiyar tana nan sai suka yi masa wani irin kallo suka ce ba wajenta muka zo ba wajen alhaji muka zo don haka me za mu shiga mu yi a wajenta abdullahi ya kalle su kawai ya gane su hajiya murja ce da hajiya sakina matan alhaji amman na da nan suka dinga ya bawa abdullahi bakan magana shi da yana jin su bai tanka musu ba don ya ga manya ne bai kamata a matsayinsu na waɗanda suka haife shi don sun faɗa masa magana ya ce zai rama ba don haka bai ce da su uffan ba shi dai yana tsaye yana kallon su bayan sun gama rashin mutuncin nasu suka ce masa kace da mu alhajin ba zai wuce kwanaki uku ba ko to bayan kwanaki uku za mu dawo idan ya dawo ka faɗa masa hajiya murja da hajiya sakina sun zo neman sa abdullahi ya ce ba komai insha Allah idan ya dawo zan faɗa masa suka tafi bayan tafiya su mai gadi ya kalli abdullahi ya ce waɗannan waɗannan irin mutane ne haka marasa mutunci abdullahi ya murmushi ya ce rabu da su kawai baba mai gadi na san abin da ya kawo su gidan nan neman fituna suka zo kyale su kawai insha Allahu duk abin da suke neman mu da shi zai kare a kansu mai gadi ya ce Allah kai mana tsari da irin waɗannan mutane da ganin su ba su da kirki biyar matan suka kuma dawowa gidan suka yi sa Abdullahi zai fita da motar sake nan daga gate ɗin gidan suka shigo Abdullahi yana ganin su ya fito cikin motar ya gaida su cikin ladabi suka amsa a wulakance Hajiya Murja ta ce yaya ka faɗa wa alhaji saƙonmu ya ce musu ya faɗa masa ya ce min duk sanda kuka dawo ku shiga cikin gidan idan wani abu kuke bukata za ku samu a wajen hajiyanmu hajiya murja da hajiya sakina suka kalli juna da suka ji abin da abdullahi ya faɗa hajiya sakina ta ce ba wani abu muke bukata ba har mu alhaji zai yi wa wannan wulakancin ba komai watan ya zama kaza ko ya manta mu ne mafarin arzikinsa kar ya manta sai da ya auren mu sannan ya arzikin da zai mana wulakanci wace ce hajiya bilkisu da za a ce har wani wai mu je wajen ta mu nemi taimako kar ya manta mu ne tushen arzikin nasa hajiya murja ta ce yanzu ma wai shin shi alhajin yana gidan ko baya nan da abdullahi ya ga abin nasu yana neman ya zama rashin mutunci idan aka kyale su za su yi masa rashin mutuncin sai ya ce musu bai sani ba hajiya murja da hajiya sakina suka kalli juna suna mamaki nan fa hajiya sakina ta taso wa abdullahi ta ce masa kai yaro kar ka sake ka kawo mun rashin mutunci idan kai min rashin mutunci yanzu zan yi maganin ka. hajiya murja ta ce wai kai waye ma a gidan alhaji ahmad da za ka tsaya kamar jininsa eh to yana so ka san cewa kai ba jinin alhaji ahmad ba ne da za ka kawo mana renan hankali sai ku hajiya sakina ta ce ai dama kin san an ce shi ɗan gaba da fatiha ya fi ɗan gida iya mulki gashi nan mun gani nan take kan abdullahi ya sara masa wani bakin duhu ya mamaye idonsa da ya ji abin da suka faɗa masa ya kalle su ransa a ɓace ya ce ku bar gidan nan idan ba haka ba zan yi muku rashin mutuncin da ba ku zata ba ku bar ganin na kyale ku darajar girman ku kake ci shi yasa na rabu da ku amma tun da ba ku san haka ba zan yi maganin ku yanzu nan abdullahi ya ƙara zuga su suka ci gaba da masa rashin mutunci suna tozar shi. ana cikin haka abdulrahman da abdulrahim suka zo wajen nan suka ga rashin mutuncin da suke yi wa yayansu haba nan take suka ce yayan nasu ya rabu da su za su yi maganin su abdurrahman ya shiga gida da gudu ya ɗauko kebur hajja bilkisu tana yi masa magana ina bai san tana yi bai fice a guje tana ganin haka ta bi bayansa tana isa ta ga su hajji murja sai ta tsaya abdulrahman ya daga kebur din zai dake su abdullahi ya hana shi ya ce kai kana hauka ne karbu da su kar ka saki ka taba su rabu da su za su je su haɗu da daidai su a waje idan rashin mutunci suke ji akwai waɗanda suka fi su su ko suna ganin hajiya bilkisu suka koma kanta suna yi mata zagin rashin mutunci abdurrahman da abdurrahim suka kasa jure irin rashin mutuncin da ake yi wa mahaifiyarsu suna ji suna gani a ci zarafinta nan suka kama yunkurin dukansu hajja bilkisu ta hana su ta ce musu idan suka taba Hajiya murja da Hajiya sakina suka dake su to lallai ita ma za su iya dukanta ba shiri dole abdurrahman da abdurrahim suka fasa yin abin da suka yi niyya da suka ji abin da mahaifiyar tasu ta ce musu ta ce su kyale su su yi duk abin da za su yi su ko suka ce sai dai su fita musu daga gida haka kawai suna ji suna gani ba za su zo har gida su rika ci musu mutunci ba su kyale su gadi shi ma ya ce hakan ba zai taɓa yiwuwa ba ya ce musu su bar gidan gaba ɗaya suka fatattake su suka fita to abdullahi na ɗaki a kwance yana jin ciwon mutuncin da su hajiya maja suka yi masa da fita zai yi amma saboda abin da suka yi masan ya ji ba zai iya fita ba yana ta maimaita abin da suka ce masa wai shine shege gaskiya abin da ciyo bai kamata a faɗa masa wannan magana ba ya kyale su duk ɗan halak aka faɗa masa wannan magana dole abin ya yi masa ciwo ya dace a ce ya ɗauki mataki bai kamata ya kyale su ba ya dace ya je ya nemi haƙƙinsa a kan ɓata masa suna da suka yi wannan abu ya ƙona masa rai sosai To, Hajiya Bilkisu ko ɗaki ta shiga ta yi kuka sosai su Hajiya Murja za su tona mata asiri. Yanzu idan Abdullahi ya fahimci cewar Alhaji Ahmad ba shi ne mahaifinsa ba ya za ta yi, ina za ta sa kanta, ina za ta nemo masa mahaifinsa. Tana ɗaki ita kaɗai take wannan tunanin. Tana cikin wannan halin ta yi tunanin bari ta ɗauki waya ta kira Abdullahi. yana kwance a ɗakinsa sai ji wayarsa tana ƙara ya duba wayar abin mamaki sai ga sunan hajjiyarsa a kan screen ɗin wayar abin ya ba shi mamaki sosai don tun da yake da mahaifiyarsa ba ta taɓa kiransa a waya ba sai yau cikin ɗoki ya daga kiran nata ya ce hajiyarmu ta ce masa kafita ya ce mata a'a yana ɗaki ta ce masa ya zo tana son ganinsa abdullahi ya ce mata to ya tace da sauri ya je wajen kiran mahaifiyar tasa ya same ta tana ƙurya ɗaki a kwance ya yi sallama ta amsa sallamar tasa tana ganinsa ta tashi ta zauna abdullahi ya durkusa a gabanta ya ce gane hajiyanmu ta kalle shi ta ce masa abana sai ya ɗauka kai da sauri ya kalle ta wai yau hajiyarsa take faɗa masa wannan sunan abinda bai taɓa ji ba kenan sanyin murya hajiya bilkisu ta ce masa karka ce za ka damu a kan abin da su hajiya murza suka zo suka yi ka rabu da su na san hajiya amina ta yi maka bayanin alaƙar da take tsakanin mu da su ta tambaye shi ta ce ta yi maka bayani ya ce eh ta yi min bayanin komai to karki ce za ki tayar da hankalinki ki kwantar da hankalinki abdullahi ya faɗa mata magana mai daɗi to a ranar sun yi hira da hajiya bilkisu tun da yake a duniya ba su taba zama da hajiya sun yi magana ba irin ta ranar yau shine a zaune a kusa da hajiyarsa suke magana da ita haka abin ya ba shi mamaki sosai da yamma alhaji ahmad ya dawo wajen aiki abdurrahman ya faɗa masa abin da ya faru da su hajiya murja ya faɗa masa irin rashin mutuncin da suka yi musu sannan ya ce masa wai hasuna cewa yaya abdullahi shege wannan magana da alhaji ahmad ya ji abdurrahman ya faɗa ba ƙaramin gigi cewa ya ba nan take gumi ya fara keto masa kalli abban nasu ya ce abakar ka damu ka rabu da su na ɗauki alkawarin duk ranar da suka ƙara zuwa gidan nan suka yi mana rashin mutunci sai na sa an kulle su a gidan yari kuma sai mun tsaya da su a gaban alkali don ba zan yadda ba idan suka kuma min wannan mummunan ƙazafin suka ɓata min suna abdurrahman ya ce ai ko yanzu ya bai kamata a ce an kyale su ba ya ma za a yi su yi maka irin wannan rashin mutuncin kuma a ce a kyale su hakan ba zai taɓa yiwuwa ba alhaji ahmad ya dakatar da abdurrahman ya ce me za ku wani damu eh ni suke so su ci zarafina kuma zan yi maganin su don ba zan taɓa kyale su ba hankalin alhaji ahmad ya tashi sosai ‘ya'yansa suka kwantar masa da hankali suka ce kar ya damu ya kyale su tun daga su ya rabu da su za su yi maganin su tun da abun nasu ya zama haka nan abdullahi ta kwantar masa da hankali kamin ya koma ɗaki yana tunani. Tumasaro, Assalamu